Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 12 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan sauke sarkin zurmi a jihar Zamfara. Kuma da yake an ce lokacin abu a yi shi za mu kawo muku jerin rahotanni kan ranar demokaradiyyar Najeriya ta yau Asabar. Sai dai saboda rahotannin ranar demokaradiyya ɗin ba za mu iya kawo muku ansoshin tambayoyinku ba sai mako mai zuwa. Amma za mu kawo muku wani rahoto mai alaka da wani bangare na ansoshin soshin tambayoyinku ɗin wato makomar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. Za a ji labaran wasanni da Murtala Sanyi na ke gabatarwa. To amma kafin nan ga babu Yakubu makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Ga dukkan alamu an samu rabuwar kawuna a wurin taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki ta G7 akan kira da shugaban Amurka Joe Biden ya yi game da daukar tsauraran matakai akan China saboda tilasta aikin kwadago da take yi da kin aiki da tsarin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma shirinta na tallafawa ayyukan gine-gine a duniya mai tattare da matsaloli. An samu tattaunawa mai ma'ana amma kuma an dan samu saɓanin ra'ayoyi a cewar wani babban jami'in gwamnatin Biden yayin da yake bayani ga manema labarai biyo bayan zaman taron a Cornwall a Ingila. Jami'in ya nemi a saka sunansa. shugabannin kasashen g7 sun amince da barazanar china na ci gaba da karuwa amma kuma sun saba akan tsaurin martani da ya kamata a maida mata in ji jami'in da alamar italy da jamus da kuma kungiyar tarayyar turai suna ɗari-ɗari akan ɗaukar mataki mai tsauri akan china a maimakon haka suna gani a yi amfani da dangantakar aiki tare su kuwa amurka da birtaniya da kanada da kuma faransa sun fi ra'ayin daukar matakai masu tsauri a matsayi daban-daban ita kuwa kasar japan ra'ayinta ya saba ma dukkanin bangarorin biyu a cikin ƙungiyar a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden zai gana da takwarinsa na kasar rasha vladimir putin a ranar laraba a geneva a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu masu tasiri ta yi tsani gana wasu za ta gudana ne yayin da biden ya kammala ziyararsa ta farko zuwa kasar waje a matsayinsa na shugaban kasa inda kuma yake halartar taron kolin kasashen g7 na ciko 47 wanda ake yi a birnin cornwall na ingila a wata hira da sashen labarai nbc da aka yada wani bangare a jiya juma'a putin ya ce dangantakar amurka da rasha ta yi tsami ainun fiye da duk wani lokaci fadar white house ta faɗa a jiya asabar cewa biden ba zai yi magana da manema labarai ba har sai an kammala ganawar lamarin da ya hana manema labarai da sauran masu sa ido su kwatanta abubuwa da suke faruwa kafin taron na ranar laraba da irin wanda suka faru a lokacin ganawar trump da putin bayan taron koli a helsinki a shekarar 2018 yau asabar kungiyar taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa ta yi tunanin barin sojoji a cikin afghanistan domin tsare filayen jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin nato a jagorancin amurka su bar ƙasar kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayyar tambaya a kan washington da wasu kasashen duniya da kuma kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a kabul game da yadda za su kwashe mutanensu ba tare da samun wata matsala ba daga kasar da ba ta da gabar teku a kudancin asiya idan rikici ya ƙara ƙarfi kada ya shiga babban birnin ƙasar bayan rundunar ƙasashen waje sun kammala ficewa a wa'adin ranar 11 ga watan satumba turkiya mai sojoji kimanin 500 tana ci gaba da zama a afghanistan kana ta bada ta yin aiki na bada kariya da kuma tafiyar da filayen saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa a birnin kabul har bayan wa'adin da shugaban amurka joe biden ya gindaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta faɗa a yau asabar cewa an samu sabbin kamuwa da covid-19 84,332 sa'o'i 24 da suka wuce adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70 a yau asabar rasha ita ma ta samu sabbin kamuwa 13,510 a cikin wuni guda da ya gabata sama da dubu guda ne aka sanar a jiya juma'a cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar john hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa adadin kamuwa da cutar a faɗin duniya ya kai miliyan 175,200 da amurka dai ita ce ke da miliyan 33,400 kana indiya na biye da ita da miliyan 29,300 ita ma rasha ta zarce miliyan biyar a cewar john hopkins a ƙarshe da sanyin safiyar yau asabar 'yan kasar algeria suka fara kada kuri'a a zaben wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru biyu da aka kwashe ana samun fitintinu ko da yake masu fafutukar kafa demokuraɗiyya sun yi kira da a ƙauracewa zaben zaben 'yan majalisar dokokin shine na farko tun bayan da aka haɓarar da shugaba abdulaziz bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru 20 yana mulkin kasar wanda ya huskanci zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya. suko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su ɗunguma rumfunan zaben da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya an kira zaben wurin ne yayin da shugaba abdulmajid tibun ya yi alkawarin samar da sabuwar algeria batun da ya ja hankalin matasa da ma wasu da ba sa siyasa suka shiga takara. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya. inda za a ji ƙarin bayani kan saukar da sarkin masarautar zurmi ta jihar Zamfara da aka yi. Sani malumfashi gare ka. Sanarwar dakatar da sarkin zurmi Alhaji Atiku Abubakar wacce sakataren gwamnatin jihar mai riko Alhaji Kabiru Balarabe ya rattabawa hannu ta bayyana cewa gwamna Bello Mutawalle ya amince da nada Alhaji Bello Suleiman bonin kanwa ya gudanar da harkokin masarautar ba tare da wani bata lokaci ba. sanarwa ta kuma bayyana cewa gwamna matawalle ya nada wani babban kwamiti mai wakilai tara karkashin shugabancin tsohon mataimakin gwamnan jihar alhaji ibrahim wakala muhammad kuma wannan kwamiti aikin su shine su binciko dukkan zarge-zargen da ake yi wa sarkin da aka dakatar din na cewa yana da hannu a wajen yawaitar hare-haren da ake kaiwa al'ummar masarautar zurmi Alhaji Kabiru Balarabi ya ce an baiwa shi wannan kwamiti wa'adin makonni uku da ya gama bincikensa ya kuma ka rahoto ga gwamnati. Shin komi al'ummar jihar za su ce game da wannan al'amari da ya bijiro? Sunana Ismail Abubakar. To abin da muke ji game da shi dakatar da sarkin zulmi sai mu ce abu ne daga Allah domin shi basara ke idan an hana tuwa masu cewa akwai hannun shi cikin kashe-kashen da ake ta'addanci ba laifi bane shigo ne kasar da shi a yi bincike. Abin da muke ta gani cikin wannan lamari yanzu wani sabon salo ne da mataki da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka wanda yake ba mu iya cewa komi sai dai mu sa ido mu gani tunda ta dauki mataki akan harkar tsaro ne kuma ta sa kwamiti ba shi kadai ba tun kafin yanzu mun samu labarin da aka tada birnin da an sado kuma shi ma an sa mashi kwamiti a an public hearing muna fatar cewa kwamitota za su yi aiki tsakaninsu da Allah kuma su tabbatar da cewa ba siyasantar da al'amarin sarakuna ba. A wani labarin kuma, gwamna Matawallan muradin ya aike da sakon ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda suka rasu sanadiyar hare-hare na baya-bayan nan memoni da aka kai a wasu sassa na jihar. Sunshine Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani, to kamar yadda aka sani dai yau sha biyu ga watan Yuni take ranar dimokuraɗiyya a Najeriya. Don haka wakilanmu daga sassan ƙasar za su gaya mana yadda ta kaya. Za mu fara da jawabin shugaba Buhari kan wannan ranar. Umar Faruk Musa gare ka. Hello Nigerians, I join you all today to commemorate and celebrate our democracy day. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yana ta 'yan Najeriya murnar wannan rana ta demokradiyya inda ya ce ranar 'yanci ce da walwala da kuma nasarar al'ummar Najeriya ƙasa ɗaya kuma Najeriya ɗaya. A jawabin na Shuba Muhammadu Buhari wanda ya ɗauki kusan minti 25 yana yinsa ya yi dogon duba tarihin shigowar gwamnatinsa da dalilan da ya san 'yan najeriya suka zaɓe ta da irin alkawuran da yawa 'yan ƙasa da wayanda ya cika da kuma alkawuran da suka ci gaba da kasancewa kalubale a cikin jawabin nasa shuba muhammadu buhari ya tabbatar wa 'yan najeriya cewa duk waɗanda ke cin moriyar tsare-tsare na demokuraɗiyya a matsayin laɓewa da damar da suka samu a cikin wannan tsarin da demokuraɗiyya da ba za a iya ɗaukar matakan murƙushe 'yan ta'adda ko masu aika miyagun laifuka ba cikin ɗan ƙaramin lokaci domin sai an bi dokoki da sharuɗa na aiki to su tabbatar da cewa za su yaba wa domin sabon tsarin da gwamnatin ta fito da shi yana nan daram za a yi amfani da su wurin tabbatar da cewa an fatattaki inda suka hana Najeriya zaman lafiya inda yake cewa. When you elected me as your president in 2015, you did so knowing that I will put an end to the growing insecurity Lokacin da kuka zaɓe ni a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2015 kuma kun yi ne saboda kuna da tabbacin cewar zan kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke bunƙasa a arewa maso gabacin Najeriya amma bayan mun fatattake su daga can sai suka fantsama zuwa cikin sassan ƙasar da muke ƙoƙarin warwarewa a yanzu. Wannan shi ma idan Allah ya yarda za mu shawo kan matsalar a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Unfortunately, Like in most conflict situations, some Nigerian criminals are taking undue advantage of a difficult situation. kamar yadda take kasancewa a wasu fannoni na tashe-tashen hankula wasu 'yan ta'adda a najeriya na laɓewa gurin tarnaƙin da demokuraɗiyya ke kawa gurin murƙushe 'yan ta'adda kamar kasawa ce a gwamnati to muna nan muna shirye-shirye mu afka masu da ƙarfin gaske in ji shugaba muhammadu buhari dangane da matsalolin rashin aikin yi da talauci da kuma ragaita da 'yan ƙasa ke yi musamman matasa shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ta yi tsare-tsare masu yawan gaske wayanda suka fitar da miliyoyin mutane daga talauci kamar da shugaba muhammadu buhari yake cewa as at the end of 2020 the development bank of nigeria had disbursed 324 a ƙarshen shekara ta 2020 bankin kawo cigaba na najeriya ya ba da naira miliyan 224 a matsayin bashi mai rangwame ga kananan 'yan kasuwa da kamfanoni wanda yawansu ya kai 136 domin inganta kasuwanci da kuma yaƙi da talauci ko rashin aikin yi shugaba muhammadu buhari ya yi amfani da wannan jawabi da yawa 'yan najeriya gurin nuna juyayinsa akan rashin rayukan da aka yi na hafsoshi na najeriya da 'yan ƙasa waɗanda suka rasa rayuwakansu inda yake ba da tabbacin cewa a kowane lokaci yana fama da wannan tunani a rayuwarsa kuma za a ɗauki duk matakin da ya kamata domin tabbatar da an kawo 'yan najeriya karshen wannan tashin hankalin da yake kawo ci baya a cikin al'amuran kasar na yau da kullum umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya a gaida umar daga jawabin shugaba buhari kan ranar ta dimokuraɗiyya sai kuma yadda aka gudanar da harkokin ranar Bari mu fara daga Abujan, Halima Abdulra'uf gare ki. Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya da ita sake jaddada matsayinta na rashin amincewa da sauyin ranar demokradiyya daga 29 ga watan Mayu da aka saba yi a da zuwa 12 ga watan Yuni. A shekarar 2018 da shugaba Muhammadu Buhari ya yi don karrama zaben marigayi Bashir Abiola da soja suka soke a shekarar 1993. Kungiyar CNGD ta bakin shugaban kwamitin amintattunta Nastura Ashir ta ce. Dama mu ba mu ma yadda da macewar 12 ga watan Jun ta zama ranar demokradiyya ba. wannan izgili ne da kuma wani abu na rashin sanin ya kamata shi shugaba buhari ya yi kuskure ɗauko ranar sha biyu ga watan gajun da ba ta da wani tarihi a tarihin najeriya tunda babu wata kotu da ta zo tabbatar da cewar wai abiola ya ci zaɓe a wannan ranar zaɓe da aka yi abin da muka yanzu shine mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata mun kai takardu ga majalisar ƙasa inda muka nuna musu mahimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi yi na 1999 su mai da hankali wajen ceto kasar daga rugujewa. Nasa bangare shugaban gamayyar kungiyoyin matasa a tashiyar Arewa maso gabas Abdulrahman Buba Kwacham ya ce shiru daga manyan 'yan kabilar Ibo na da ma'ana. Mu a nan Boko Haram in ya taso mu manyan mu da sarakunan mu suke fita su challenging abu suna Allah da malaman mu ba musulmi ba krista dukkan mu ya disem. Tun daga wannan abu ya fita akwai wani ibo da ya tashi ya nuna abun da yaran suke bai da kyau ne. Sai dai dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar jihar Imo ta yamma sanatar Rochas Okorocha ya ce ba babu maganar raba ƙasa a nan. Suna magana a raba ko na shi ne shi ne harin suna da kasuwanci a Sakano suna na a Sokoto suna na a Katsina ba ku tafi ba kuna wurin kuna magana a raba kawai duk ku bari magana na siyasa na kasa a cikin duk. Yanzu misali ga ce Rochas ga yara na a Rochas Foundation da suke Kano Sokoto Bauchi Yola Zaria da kuma Jos. Ko duk dubu goma sha biyar yawancin su yara Hausawa da Fulani yanzu ka ce a raba ina zan kai damuwa mu na kasar na akwai talauci. To in daina talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa to kaga an samu zaman zaman A jawabinsa shugaba Muhammadu Buhari ya sake jaddada kokarin gwamnatinsa na tafiya da duk 'yan Najeriya a dama da su tare da yabawa yadda 'yan kasar ke juriya duk da matsalolin da ake fuskanta. Yana mai cewa zai ninka kokari a bangaren samar da tsaro don kasar ta ci gaba da zama tsintsiya maɗaurin ki daya. My desire to see that Nigeria remains a country for each and every one of us has never been stronger. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima. Daga Abuja kuma bari mu kaɗa Legas. Babangida gida Jibrin muna sauraron ka. wani mai zanga-zanga na lumana kenan kamar yadda ya ce a yau ranar 12 ga watan yuni a birnin lagos inda rundunar 'yan sandan lagos ta kama shi ko da yake daga bisani kuma an sake shi tun a jiya ne dai rundunar 'yan sanda a jihar lagos ta gargadi mazauna birnin lagos da su fito su gudanar da harkokinsu na yau da kullum su kuma yi watsi da kiraye-kirayen gudanar da zanga-zangar lumana domin bikin ranar 12 ga watan yuni a kasar angwanni na birnin lagos sun kasance babu kowa unguwa a inda motoci suka kaurace wa manyan titunan birnin shaguna kuma suka kasance a rufe sakamakon barazanar tashin hankali da aka yi ta yadawa a sassa daban-daban na birnin na lagos. To mazauna birnin lagos din suka ji a yau? Sunana baban gida Sada Mani mazaunin Lagos a Sabeba. Amunan cikin tsakiyar Lagos alhamdulillahi jinjina ga jami'an tsaro domin sun nuna kishin kasa. Duk wani wanda ya fito domin ya razanar da 'yan kasa ya cutar da 'yan kasa sun gaya musu su wuce ruwan sanyi. a yau ranar jin 12 mun wayi gari a cikin garin na lagos jami'an tsaro kawai ke yawo mutane ba sa yawo musamman akan hanya cikin gari saboda sakamakon tunanin hatsaniya za ta iya faruwa sunana abubakar abdulaziz wato wanda aka fi sani da suna abu mai mai wato sakamakon wannan zanga-zanga da suke dan yi mutane shine jami'an tsaro a ko ina duk gasu nan sun balbazu a kan titina tun da sanyin safiyan yau ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya gudanar da jawabi ga 'yan najeriya domin bikin wannan rana wanda za a iya cewa shine na farko tun lokacin da gwamnatinsa ta dage bikin daga ranar 29 ga watan mayu zuwa ranar 12 ga watan yuni wato domin tunawa da ranar da gudanar da zaben shabi ga watan yuni da ake ikirarin cin mashir abiola ya lashe zaben kafin sojoji a ƙarshen jagorancin tsohon shugaban ƙasa janar babangida su soke wannan zaɓe babangida jibrin murya amurka daga nigeria. a gaida babangida yanzu kuma sai jos zainab babaji yaya ta kaya ne Wasu matasa a jihar Plateau sun gudanar da gangamin jan hankalin gwamnati kan batun tsaro da sauran batutuwa da matsalolin da Najeriya ke fuskanta don gyara. Matasan da suka sanya bakake da jajayen riguna mai dauke da sakon cewa sha biyu ga watan Yuni na cancanci samun Najeriya mai inganci sun kuma rike kwalaye da ke cewa a inganta tsaro don kare mu, a inganta jin daɗin 'yan sanda a gyara musu gidaje da sauransu. Duk da shike gangamin bai yi tasiri sosai ba saboda kalilan matasa ne suka fito. Wasu da na zanta da su sun shaida mun cewa suna magana ne da yawun 'yan Najeriya masu son ci gaba. Ɗaya daga cikin jagororin gangamin Mildred Bako ta ce sun fito ne su shaida wa gwamnati cewa akwai matsaloli da dama a kasar da suke neman a magance su cikin gaggawa. Matasa mun ga wahala yayi yawa daga kan war iyayenmu. Abun ba ta addini ba ne, ba Krista ba ba musulmi ba ne. Mun ga cin mutuncin da cin hancin na rashin zaman lafiya yayi yawa a Najeriya. So mun fito ne da yake yau demokrasi de mun ce a demokradiya ya kamata a tsare mutane. A demokradiya ya kamata mutane su samu aikin yi. Saboda haka bar bar su ba aiki yakan zama damuwa. Mr. Ishaya Inuwa dan gwagwarmaya ne a Najeriya ya ce suna buƙatar adalci ne daga gwamnati. Akwai ababe da ya kamata kowace gwamnati ta yi na ɗaya tanadar da ah, zaman lafiya so rashin tsaro yana iya sa masu zuba jari su kwashe jarinsu daga nigeria akwai masana'antu da dama da suka bar nigeria yawancin masana'antu sun koma Ghana. Ita ko Nimdirnan Sok da ke da inkiya kowa da kowa ta ce sun fito a ranar demokradiyya ne don gwamnati ta saurari kukansu. saboda yau ana democracy day kuma muna ga kamar babu democracy a Nigeria shi yasa muka fito yau don mu ce ma gwamnati me ke faruwa ana insecurity ana kidnapping ana banditry ana kakkashe mutane amma ba kya ganin kamar akwai dan ci gaba da aka samu a Nigeria guda nawa babu cin gaba jami'an tsaro da suka hada da sojoji da 'yan sanda da jami'an DSS da hukumar takaita hadura da sauransu sun kasance a dandalin da matasan suka taru don ba su kariya da shirin ko ta kwana Matasan dai sun kammala gangamin su ne ba tare da tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta BOA a akan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bari mu gabatar muku wani rahoto na musamman game da matsayin sojin Najeriya kan makomar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. Shin ya mutu? Shin yana raye? Hassan Maina Kaina gare ka. Uh, magana kuma shi Shekau cewan soja ba su magana a kai ba inda a ce su suka kashe shekau da za su fi yin magana. Tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya kenan, Major General Junaidu Bindawa ke tsokaci dangane da yadda har yanzu rundunar sojan najeriya ba ta ce komai akan batun kisan na shekau ba janar bindawa ya ce hakan ba zai rasa nasab da abin da ya sha faruwa a baya ba kada ka manta shekau an ce ya mutu ya kai so ɗaya biyu uku hudu biyar ba iyaka kuma wanda kuma da daga baya su gidan soja suna magana a kai to amma ina ganin suna tsayawa su duba su gani amma yadda abubuwa suka taho da yadda su bangaren iswap suka yi magana ina ganin lallai an kashe shekau shi ma hafsa mai ritaya general yakubu usman ya ce kawo yanzu yana jin sojoji na da hujjar yin gum da bakinsu akan wannan batu mai matukar muhimmanci. To ai <laughs> su a cikin tsaka mai wuya ne ba za su iya karyata magana ba tun da su kansu ba su shiga wannan sansanin wurin da aka ce an kashe shekau din ba kuma ba za su ce shekau yana da rai ba. Kawo yanzu dai sojojin Najeriya ba su fage matsayin matsayinsu akan wannan babbar magana ba to amma a cewar General Sale Bala ko da ma an kashe shi shekau din har yanzu tsugune bata kare ba. Abin damuwa shi ne ma yanzu mutuwan shekau. Don yanzu kusan shugaba ɗaya ake da shi na iswa, kuma shi su suka mamaye gaba ɗaya. Amma idan da shekau yana da rai ba wai ina murna ne ko ina fatan da yana da rai. Ta ga faɗa tsakanin albarnawi da shi shekau shi kansa alheri ne gare mu amma yanzu an bar mu da shi albarnawi shi kadai eh to amma baka jin wasu manyan kwamandojin shekau din za su yi tawaya bangaren iswa akwai waɗanda za su rabu da tafi tare da da iswa akwai kuma waɗanda har yanzu ba za su yadda su koma ga iswa ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice yayin da aka shiga rana ta biyu ta gasar cin kofin kasashen nahiyar turai an dakatar da fafata wasan rukunin bi tsakanin denmark da finland bayan da dan wasan denmark christian eriksen ya yanke jiki ya fadi a filin wasa lamarin ya auku ne ana dab da karasa rabin lokacin wasan na farko inda dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa ya fadi kasa inda kuma alkalin wasa nan take ya kira jami'an kiwon lafiya domin ba shi agajin gaggawa a cikin filin to sai dai daga bisani an fice da dan wasan zuwa asibiti kafin daga bisani kuma sauran 'yan wasan su ma suka fice daga filin hukumar kwallon kafar nahiyar turai wato uefa daga bisani ta ba da sanarwar ɗage buga wasan saboda abin da ta kira yanayin gaggawa da ya shafi lafiyar dan wasa lamarin da ya haifar da rudu da fargaba a zukatan 'yan wasa waɗanda suka zagaye erikson a lokacin da yake kwance a cikin filin har ma da 'yan kallo rahotanni na baya-bayan nan kuma na bayyana cewa ɗan wasan ya farfado kuma yana nan raye a yayin da yake samun sauki hukumar ta uefa ma ta tabbatar da haka a wata sanarwa inda kuma ta ce za a sanar da dukkan jami'an da lamarin ya shafa dangane da yadda za ta kaya a wasan da ba a karasa ba wasan tsakanin denmark da finland dai ita ce ta farko a rukunin biyu a yau asabar kuma ta biyu ta bude gasar ta cin kofin kasashen nahiyar turai ta bana a wasan bude gasar a jiya juma'a mai masaukin baki wato kasar italiya da ke karbar bakuncin gasar ta lallasa turkiya da ci uku da nema gasar ta bana dai ranko ne na gasar da ya kamata a fafata a shekarar da ta gabata ta 2020 wadda aka jingine buga ta sakamakon annobar coronavirus mai horar da 'yan wasan kungiyar west ham united ta ingila david moyes ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragen shekaru uku da kungiyar moyes mai shekaru 58 ya daɗe yana tattaunawa da shugabannin kungiyar domin cima matsaya akan sabon kwantaragen nasa. Moise ya jagoranci kungiyar ta karkare a matsayin ta shida da makin ta 65 a teburin gasar Premier da aka karkare a karo na biyu na zamansa a kungiyar wanda ya ba su damar samun gurbin fafata gasar Europa a sabuwar kakar wasanni mai zuwa. Kocin dan ƙasar Scotland da ya zama a kungiyoyin Manchester United da Everton ya sake komawa West Ham ne a cikin watan Disamban shekara ta 2019 inda ya maye gurbin Manuel Pellegrini. Murtala Faruk Sanyin na muryar amurka a abuja nigeria ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ibrahim a takaice ga dukkan alamu an samu rabuwar kawuna a wurin taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki ta G7 a kan kira da shugaban Amurka Joe Biden ya yi game da daukar tsauraran matakai akan China saboda tilasta aikin kwadago da take yi da kin aiki da tsarin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma shirinta na tallafawa ayyukan gine-gine a duniya mai tattare da matsaloli. An samu tattaunawa mai ma'ana amma kuma an dan samu saɓanin ra'ayoyi a cewar wani babban jami'in gwamnatin Biden yayin da yake bayani ga manema labarai a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden zai gana da takwarinsa na kasar rasha vladimir putin a ranar laraba a geneva a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu masu tasiri ta yi tsani. gana wasu za ta gudana ne yayin da biden ya kammala ziyararsa ta farko zuwa kasar waje a matsayinsa na shugaban kasa inda kuma yake halartar taron kolin kasashen g7 na ciko 47 wanda ake yi a birnin cornwall na ingila a ƙarshe yau asabar kungiyar taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa ta yi tunanin barin sojoji a cikin afghanistan domin tsare filayen jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin nato a jagorancin amurka su bar ƙasar kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayyar tambaya akan washington da wasu kasashen duniya da kuma kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a kabul game da yadda za su kwashe mutanensu ba tare da samun wata matsala ba daga kasar da bata da gabar teku a kudancin asiya idan rikici ya kara karfi kada ya shiga babban birnin kasar bayan rundunar kasashen waje sun kammala ficewa a wa'adin ranar sha ɗaya ga watan satumba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da hailo haile wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam